bangare na biyu mana yake cewa hanyoyin neman mafita kala biyu ne hanya ta farko ita ce tattaunawa misali idan al'amari ya zo irin wannan kowa yana jefa gugarsa ya ɗebo to amma abin da Allah ya ce mana walau rudduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum idan al'amari ya zo ko na tsoro ne ko na zaman lafiya ne ko na aminci ne mutane kowa zai ci gaba da yayatawa amma maimakon a ta magana da za a bar majibintan al'amura su yi magana to da ya fi da za a koma ma hukuncin Allah akan matsala hukuncin manzan Allah fahimtar malamai akan wa'annan nusus din to da ya fi a ce wane ya ce wane da bai kai ya ce ba shi ma ya ce wane ya faɗi tashi ta hoge tsakasa ah, an taɓa irin haka lokacin ma'aiki sallama aka ce annabi ya saki matansa wannan ya faɗi kaza wannan ya faɗi kaza da abin ya je wajen manyan sahabbai sai na umar sai ya nemi a ina annabi yake kace yana waje kaza da ya je akwai wanda yake kula da kofa yana ba da tsaro ya je ya faɗi izini cewa sai na umar ya zo zai ganka ya rasulallah ya ce abin da nake so in ji annabi ya saki matan shi ne ko bai saka ba amsar sai ya fahimci annabi bai saki matan shi ba kamar yadda ake faɗa a garin madina ba malaman sabobin nuzul suke cewa sai na umar yake cewa a lokacin shi ma ya zama cikin wa'anda ya stambito na hominhum sai da ya bididdigi ya je ya fahimta daga annabi cewa ba sakan matan shi ba al'amari ne na tsakanin mata da miji ya yi fushi ya kaurace kuma da lokacin ya kare ya dawo ya ci gaba da zama da su so a kiyaye a bididdigi haske mai ne gidan kowa afirka tv3 tafarkin rayuwa